الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haduwa wannan masallaci عباد الرحمن alimin ciyar da ke cikin garin gombe da ubangiji su kanu wa ta'ala ya rahamar ta kamar ya hada mu abu da aka ce ne magana a kansa shine alfiqhul islami wani ya zubo wa tarihu salami wato fiqhu na addinin musulunci da mahimmancinsa da kuma hanyar da ake bi a kare wannan tafikin tafik ne mai mahimmanci kuma mai wahala kuma ba ba gayyata na akaban tafikin irin wannan ba sai a wannan masallaci a wannan gari da karatun fikihu ya fi kowane karatu wahala zai gani na wa'azi ana jin wahala kuma lokacin mini kaɗan ana ta tattarewa ina tarewa karatun fikiri ina yin sabi wahalar nila kuma ina san cewa saboda wahalar sa ne wasu suke gudu amma kuma dole ne kuma su an yi shi idan ana son addini to shi ta da aka ban wannan sabbin na yi kokarin in gani zan fita wanda dukkan ne wannan wajen zai iya fahimta yanzu ta mun shiga wani wajen to wasu za su yan kuma ba na son masu sauraro su zama yan Ya yasa abubuwa da yawa zan amma zan fahimta in mai kuma da da sha Allah kowa zai fa'ida da kariya da karatu da ɗalibin ilimi ne kawai an ce sun yi hudu an ce neman su da ɗalibin ilimi ba za a yi mana zamba ba lokaci wani na da farko zan fara bayani a kan shi gobe da yadda ake kamo shi a misalai sannan kuma ya fahimci mancin da kuma hanyar da ake samun sanin kamar yadda ake shari'a ta kuci kan kalilin da ake yi shahiri da kuci da bayani a kan ce fito ya ma bayyana da muhimmancin ake menene fiqhu a lugha wasu malamai suna cewa al-faham shine fahimta شهدي وجهي يصل لأمري وحد مخفتا من لساني يفهم كل يفهم قولها يفهم كل النبي موسى عليه الصلاة والسلام شخصي وأزيار الله تعالى يفهم متعنين سبحانه kamar zuwa da yanzu ce alfikihu yana da bambanci da alfaham kashe shine alfahamul daqiq ko alfahamul atiq wato fahimta mai sulfi fahimta mai sulfi shi ake zuwa kuma ya yi wata fahimtan hukunce-hukuncen shi'a ne masu sulfi wata hanyar da ake samun ko ake ganewa ma sai an surkuta wato fahimta kafin ake ganewa to suna ne suka ce abu da shi to wa shari'a shi ne a ahkami shari'iyya al'amaliyya al muktaba in adillatiha a tafiya shi ne sanin hukunce-hukunce na shari'a wanda ake aikata su a aikace kuma waɗanda ake samo su da dalilansu na tallata ko ta matsala da dalilinsa sai yasa ku ce sanin hukunce hukunce kuma ka yi amfani da ma'arifa a ce al'ilmu ba wannan ma wata matsala ne wannan ɗalibai za su fahimci shi ne saboda al-ma'arifa ya shimalu da ilma wa sunna ko al-yaqina wa sunna in an ce ma'arifa wato zai iya ɗaukar abin da suke da yaƙini a kan kai da kuma abin da mafi rinjayen da kanka kai saboda matsaloli da suke a wayan da ake da yake a kan amma matsaloli da aka yi jima'i a kan suke da dalilai na alkur'ani da suna bayyanannu wanda galibin su to haka ake tsammanin hukunci yake kuma a haka da da fitin da da wani abu da yake shi wani wanda malamai suke tsawawa wannan sai bai ne wannan bai ne to da aka ce irin hukuncin shari'a yake hukunce-hukuncen shari'a a kan wajen hukumi da hukunci lokaci huwal manhu da suna kodin sha'ir wani A ake musu ba a kumini a ba kware kuma a nafi ba ka su ne na hukunci hukunci a lokaci ne hana yin abu an ci an yi hukunci an hana a yi abu a hancin larabci suka ce a shari'a kuma shine khilafu shari'i المتعلق بأفعال المكلفين بالاستماع أو الكلام شنو مجانا من الشريعة القرآن لوحده alaka da ayyukan alagaggu masu hankali su ne alukatan dalibai masu hankali sai a nemi su yi abu ko kuma abu hankali idan an ce alakasa shi ne hankali suka ce a kayan ya kuna ala wajen islam ko wani a nemi abu shari'a da ke kai abu kuma dole ka kai malami mai hankali wannan shi ake cewa malami ko kuma ne amma ala ghairi ne a ce dole ka yi ba wani shi ake cewa mazdubi shine musulmi ko kuma ya zama da su kai ke nisa kame daga abu mai wani aikatawa shine annabayin ne ni ya zama ala wajen insan dole ka bari ya zama haramu in ko an so ka bari ne ba wajibi ne ka bari ba sai ya zama makaroni alkhair kuwa shi ne al'umma ko kai ko fasari dutse wannan tarihi shi ya fitar mana da al'akamu shar'iyya da kaifiya al'akamu kunce kunce shari'a wanda ake dole mutum ya yi su ko wanda suke da alaƙa da mukallafi guda biyar shi ne wajibi ba musallafi bayi shi ne ja'izi shi ne haramun shi ne mutum duk wani juye da ka kai a duniya duk motsin ka ba ka fitar da kuma abu da biyar din nan ba cin motsin da kai duk abin da ka fara kuma kai ko zai zama wajibi kai ko mustahabbi ko ja'ibi da halal ko makaruni ko kama ko za ka fita daga wannan ba ko juye ka gana akan wa'annan abubuwa a yanzu idan wajibi ka aikata za a baka dadi in ka wani za a rubuta ka idan mustahabi ka aikata a fayyada da in ka wani a alheri haramun ka aikata a da haƙi idan kuma kashin ta rubuta da zahin ka faɗa idan ka ne ka da ba da da ba alhaji ko ba shi Allah za ka kawo da shi ko mu shi ne idan ka yi shi babu da da babu babu zunubi kuma abinci ko da a hanyar ah, wannan ba na son yanzu kuma magana a kan kuma dai za su ishe mu da abin da za bayani a kan me ya wajibi da sauransu to bayyana wa'annan hukunce hukuncen sanin su shi ne ake cewa to amma hukunce hukuncen dole su zama a shari'a na shari'a idan mun ce na shari'a ka ga hukunce hukuncen al'ada sun fi hukunce hukunce na wani abubuwan da aka karrama wannan su zama ga alaman da hukunce ba lalle wani ya shigo nan ba ruwan bidiyo da wannan wanda ka tana da zafi wanda ka tana da kara tana da sanyi sai da gobe ne ya zama gari ba ba na akan wannan ko kuma ku ce ku kai hankali su ma fi ba ruwan sa da su kuma ce maka ɗaya rabin biyu ne ɗaya rabin biyu ne ko a ce duka ya fi rabi yawa ana don hankalin ka ba ka wannan duk wani hankalin shi ba ka wannan ana kunci ne na hankali fuskar kabaliya ko ta kusan shari'a da aiki shi kuma don ya fita yake shi gaji shi ne na akida duk abin da yake da alaƙa da akida to wanda ba su ne babin sa babin tauhidi shi babin babin akida shi ne fannin sa duk da cewa akida ana cikin alfikul akbar wato babban cikin na wata imam abu hanifa wanda bai kafi kansa To amma dai in an ce fiki wa islamin malamin shari'a yana nufin sanin hukuncin hukuncin shari'a ne aiki wanda ke wanda ake samo su da dalilai na dabarta wato dalilai shi ne kamar a cikin kowane abu in kuma ce shi to ga dalilin sa abu wajibi ne kamar dalili sallah wajibi ne mai dalili shi musala wadai da sallah وإن صلاة الجنة على المؤمنين كتابا موجودا هذا من واجبين يكتب عليكم الصيام الوداع شرطيني في إن تنكن صلى ولو تجيك على الذين آمنوا يتعبوا في إلى صلاتي اغسلوا وجوهكم وعجيكم في المرافق وانتقوا برؤوسكم وحبوا لكم إلى الكعبين ومن صلى فسمى لا يقبل الله الصلاة أعشكم بشكل أحسن حتى يتوضأ فلا باكر من صلى يديهم idan ya yi ajabi ya fi kari ko ba haya ko korini alwala ta kare ne ya yi alwala kuma niyya sharaɗi ne a ingancin suna saboda intimal amadu bin niyyar duka wannan kuma da hukunci ka faɗe shi tare da dalilin sa da dalla-dalla wannan shi ake cewa da kuma wani shi ne ilimi shi ilimin da ba yi da dalili ba shi masa ilimi ko da ɗin ne ka faɗe shi ko ka sai shi in ba ka san hujjansa ba sunan ka mai tunani ina ce kai ba fakihi ba ne kana kurkurin da ko malamin fikihu amma ka kai da mutum tsari alwalar da shawarware mai dalilin da kuka kai kuma eh, shirin karamun ba hujja ba da dalili kana kurkurin malamai ne ba a ce ko malami ko fakihi saboda ilimi shine sanin hukunci tare da dalili ibnu abdul karim ina cewa ajam al-ulama da annan mutallin laysa ma'ludun min ahli al-ilm wa anna inna ma'rifatu al-haqiqi malamai sun yi ijtihadi mutallin isa ake masa malami shine babban malamai zai ce maka abu kaza kaza ne hukunci a kaza ne ne hukunci sai ya kawo kawo to don dai akwai koyon malamai ne abu ne mai muhimmanci amma ba a sa cikin kuka ko cikin ulama yace ilimi shine sanin hukunci tare da dalili shine bin kai yake cewa al ma'rifa ma'rifatul guda bi dalilihi ka wata dalili ya tsaya ne ilimi shi ne sanin shari'a tare da dalili ba da yake da takadidi shine kan sani sai sauraron karatu malami ka rike hukunce hukuncen da yake bayani a ku ko ba da hukunce kun aka mai ka da halal ne ko haram ko wajibi kana kwaikwayon malami ne da ba za a ci maka ne wacce ya kayi na ka samu da kafiya ba inda ba mai da malami ke kuma sai ka yaƙi jahili abun da kai sunan sa yaƙi da jahili ba ka maka jahili ba kuma ba za ka ce kuma malami ba ko da baka daure ilimi ka ka ne wannan inda ai ne sai sai inda malaman su ba wannan to sannan sai da dillatul fiqh at-tafsiriyya wannan mun tsaya mu tsali sun tsayewa amma akwai an fiqh al-ijmaliyya sune usul fiqh a ina ake samu ina dalilan su sun kasu shi ta shi ta tunce shi ne a kansa wanda in wani su yin da ya tsaka sabbi masu kimin ta san mai muhimmancin shi ne na farko shi ne qur'ani akwai alqur'ani akwai sunna akwai ijma'i sannan kuma an yi ijma'i a akwai wasu dalilan kuma irin su shar'u mutasana sun irin su kolin sahabi kolin sahabi da al'ada da sauransu waɗannan wasu sabaniya tsakanin malamai sai wasu ganciyar dole a cikin kakwasu da su alkur'ani shi ne mazdari na farko na shari'a kuma shi ne mazdari na farko na fiki da shi na farko da ake samo fito shi ne alkur'ani shi ne littafin allah wanda shi ne ta laifin da sai ya zama shirya ga al'umma wani ya ci abu dare ba fiye kusan ne mutum shirya ne ga tsoron Allah shi ne kitabu lahi ta'ala wani munafikan ala khatami anbiya'ihi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam المعجز بنفسه المتعبد بتلاوته المطلوب في الآية من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس في كتاب الله تعالى من الله lafazin da ma'anansa lafazin ya gatari kuma su zo da irin su haka ma'anan ba za su iya ba kuma kuma maza kuma da shi ne da kuma wanda ya yi da kuma da shi kuma ana bautan Allah da Allah da karanta shi kamar da ake bautawa Allah da hukunce hukunce da ya dauka na rubuta shi a cikin takardu da farkon suratul fatiha zuwa karshen suratul nas wannan littafi shine hukuncin farko a shari'ar musulunci kuma ita ce hujja ta farko shi ne hujja na farko a kun da shafi fikihu nan ake ɗauko fikihu to idan ka ce alƙur'ani ko abubuwa da a cikin sa wanda ta ce malamin fikihu suke ɗauko ko ko fikihu akwai al'amuru akwai annabi akwai al'amu akwai alkhasu akwai almudda akwai almubayyan akwai abin nan almujmal akwai almubayyan da sauransu haka akwai zahir akwai zahir akwai al-mu'awwal misali idan kai sai al'amru umarni shi ne abin da ubangiji ta ala ya bayar da umarni a cikin qurani to asalin sai zama wajibi ne a bi wannan shi ne wala fikin ka'ida al-amru bil wujud ko al-amru bil wujud umarni na qur'ani ko na hadisi ko sallallahu alaihi wasallam ya nuna wajibi ne kabi wannan sannan ake gano wannan abu wajibi ne a ya yi umarni a faɗa ya yi umarni a yi shi saboda umarni ta lafi ta fi aksarin da zina yau kalifu na al'amuri ko su suka hofin da kuma abu su kuma abu da ne kuma da suke kuma umarni su su da kuma umarni ta lafi shi ina za ta kame su a nan duniya ina akwai azaba mai rakari da suke jiran su a lahira idan ka fa umarni kuma Allah yana sa ta da kuma ka shiga wutar ranar alƙiyama ba da ta zaba umarni ta ina da cikin umarnin Allah wajibi ne umarnin manzon Allah da wajibi shi ka Allah da yace aqimu salata ku sai sallah sai sallah ta zama wajibi ba a su sai ku ba da sallah ba da sallah sai zama wajibi wa fi al-insani bi walidayhi insana yayi umarni aiwa iyaye a kyauta wa iyaye shi ka sallah ya ce sallah wajibi in ka umarni ya zo wanda ya zama wajibi ba in an samu wani dalili wannan fi ma malamin fiqhu su suke gano irin wannan kuma kuma shi haya ubangiji ta'ala ثلاثة الذين آمنوا إذا نودي da يوم الجمعة فالحو إلى ila الله ya kuɗa da kuka imani nan kira sallah ranar juma'a ku tafi allah juma'a ba wannan koyi ta kama sallar juma'a wajibi ba shi ke kuɗi ta kuɗa ta salatu an tashiro fil ardh kuwa zo a bayan ka ku nemi wato kallon ubangiji su ne wa ta'ala da ubangiji ta ala ce ku ta shiru fil ardi sai ku nemi kuɗi wanda ya ga kuɗin juma'a wajibi ya tafi kasuwa ya nemi kuɗi kun ta fi aka wata ka'idar cewa umarnin Allah dole ne tafi kasuwanci ta aiki wata wajen suka ce a sai a kotu ka'idar kuma da ya fito duk inda aka ba da umarni bayan an yi hani da abun yana nuna bawa da nizar shi ne aka amuru ba da nahi ya hudu alama kana alaihi kafin ita ba da umarni bayan an hana to yana nuna cewa wannan umarni yana komawa cikin abun kafin a da aka ce ku je ku nemi ku je ku kasuwanci ba su wata da juma sai mu koma baya a ba ubangiji da ala ya hana ne wanda ya ce wani abu da bai'a kukar kasuwanci ku ci juma'a ya kace idan kuka gama sallar juma'a kuma ku je ku kasuwanci kuma mu kuka tin kasuwanci nan sai hukuncin kasuwanci nan ne ya ba ta daga da karkari so da ubangiji salati wa sabon bai'a ba Allah halatta ne ce da wasu na halal ne ta ma ta da karkari kada ga kuma ya ce ku ku ne ku ziyarar da ku ku zuruha fa inna tudrikum al-akhirah Ya na hana ku ku ziyarci kaburin kura zuru ha ku ziyarci kaburin kura yau zai sa ku da lahira fa zuru ha umarni ne amma ba wajibi ne ba ziyarci kabari ba mustahabi ne saboda ne saboda kafin ana ziyaran kabarin ta ba mustahabi ne a ziyarci kabari to da kake zo mustahabi wa idza halattum fasadu idan kuka fita daga harama na aikin haji ko umra ku je ku yi farauta kuma na umra wajibi ne saboda kafin a cikin a cikin kai farauta ne a cikin farauta a hurri alaikum sai ku kai malun sun kurma an haranta ku kai farauta ba ku kun yi araba da aikin sun kurma wanda ka ce zuka ce kai shi a duba kafin kai aikin kai araba da aikin kaji wajibi ne kai kai farauta ba wajibi bane kana ma kai ka ka ko ka shigo wannan da aka ce ka kai ne kawo da kike da kafin kai harma da aikin shi ya Allah ka ce kai wannan ne daga cikin in kuka kuma da ubangiji ta ala ya hada abu to ya zama haramu. haramun asalin musulma ya hana abu abu haramu. ne Allah ta lafi wa hannun rabu zina da ci zina da sai yin zina haramun ne sun ubangiji ta ala ya hana ya hana yi zina dukkan abin da Allah ta ala ya hana wata ta tulo a wuta da kuma yi zina ne ya'yan kudin tsoron talauci ya'ya ya zama ya zama haramun to idan kai Allah ta'ala ya ji a yi abu sai kuma haka ce a ruhi ne to an samu dalilin da ya nuna cewa ruhi ne fi wannan daga daga hani daga halin sana wannan kuma ya fadi ya hana abu sai kuma kake ka ruhi da yin wannan abu su bai ba haramun ba in kai ba matsala sai dai kare sa shi ya fi ba an samu dalilin da ya nuna cewa ba haramun din ba ne misali mazan ba ta an shirbi ta yi kwari ba jikin musulun kuma ya hana a sha ruwa a tsaye kuma har ma a hadisi musulun ya ce idan ka sha ruwa a tsaye ka bayar da shi kuma zuwa ya hana to yanzu shan ruwa tsaye haramun ne ko halal domin ka bi al'asar annahayu yufi shahari ka'ida ita ce hana abu yana nuna haramun ne to kuma idan an samu wani dalili da yake nuna ba haramun ne sai a soke shi zuwa ga makaruni ko kuma kokari ita ta kara da annahayul mujarrad an laqarinati tufidu idan ba dalili a jikin hali yake tare da hanyar wanda yake nuna cewa makaruni ne ko mubahi ko halal to yana nan a matsayin samun ne sai aka samu manzon da kuma zabin akwai ruwan kuma ya sha ruwan zamzam a gari wannan shi ga shan ruwa a tsaye halal ne ba haramun ba ne aikin tsohi ne irin isha a zaune shi ya fi amma sha ɗaya kuma halal ne Allah kuma ya sha ruwan zafi kake don ya nuna maka ya hana ka sha a tsaye ya hana ka sha a tsaye don ya nuna maka sha a zaune shi ya fi a tsaye. sai ka gama ya sha ruwa zai ba za ka ce ba ka hana shi ba don kuma ya sha ruwa kuma ruwan shi ne a tsaye shi ne ruwan zafi to irin wannan sai wa laifin su shi in ka san shi a cikin da haramun ne in kuma da dalili kaza ya zama makaroni wannan duk idan ka dauki al'amwal ka cikin qur'ani ubangiji subhanahu wa ta'ala ce wal mutasabbatu tabbata bi anfusihinna fala tasabbu dukkan matan da aka sake za su zauna ba za su yi aure ba sai sun yi tsarki uku ko jini uku ko sun yi isa da jini uku ko kaki uku ta ta ce wani mutarka ta su wani mutarka ta su duk da ba ta ta kaki kashi ba saboda allin nan ya su zafi ya wa alfu fi da su da ta kuni su shafi wani farikar ali ba ya fi kasan san wannan Ko da aka ce duk ta da aka kake sai ita da jini uku sai ta yi haila sau uku ko ta yi sarki sau uku shi ne ainihin ai al'ada idan muka ce ka ta gama lita in muka ce sarki uku tana shiga haila da uku ko ta gama lita muka ce ni uku kuma sai ta gama haila da uku nan ne ta gama lita bisa kan sani malam kowanne ya zo ne sai ta shiga jini na uku da kama ne kuma rata gama lita sai to sai ta ga ayar ta nuna tun wata wata da aka take sai ta yi jini uku ko ta yi uku kafin wani zai aure ta to sai ta to in tana da ciki ba in ta ina ma sai ta gini uku ita ba ta haila lokacin da take ciki kuma ita ta yi ma ba ta da wurin da ciki ne ta ce ko wannan amun ci ta ce mutafi wato sarki ciya ki an keɓa ko wasu mata sun kwata cikin wannan haya. shi ne al'amu ya kulo tafi ka'ida ce ga abinan da usul to me yasa za ta ci ta ce mai ciki ita hukuncin shi ne in ta haifi ce kawai ba al'ada ko yanzu cikin tere su ba shi ke ya a kan nita in ko yin tafiya da su yanzu su ba shi kara ɗaya ko shi ko uku ba za ta yi gudu sai shi haihu ko shi ya da Me eh dalili shi ne gini ta alaƙi wa a ahmali ajilu Na an yaba na hamlaku ai wannan ayan ta ne ta fi mata masu ciki idan shi ne su haihu shi ne su haihu to wacce kuma ta ce ta ne ko ba ta haila saboda mai saboda sai haila ba a aure ta har aka sake ta ko kuma ta tsohon ta daina yin haila aka sake ta sai ta kuma ya za a yi kuma an ce duk da aka sake sai ta yi haila sau uku kafin ta yi aure to ita tsohuwan da zuwa Allah ta ta yi aure wanda ta ba ta muna ta kuma yin albarka al'ada ba ko yarinya karamar nan ta jira ta da ta nan ta fara haila ya su ma an musu hukuncin su su wannan hukuncin su ke zuwa an yi tafsirin su shi wata uku za su shi ne idda wani da ala ce wallahi ya idda min al-mahidi bi nisaiku in irtum fa idduhun da lafatu ashhurin wallahi lam yahid Allah ta'ala yake kada da tsadi tsammani wato za su haila su ne tsofaffi ta haye gida a cikin darko ta shi ka daina haila da kuma matan da yara ne kanana ba su fara al'ada ba sai aka tafi su to su idan su wata uku ne kawai suna ba da al'ada wata uku in wata uku ciki ba bai ba ka kai da aure so da ba sai ba wanda ba sai ta ji jini ba kike jini ma ba zai zo to ya da ta mu ga wata kuma ana al'ada ba ko ko ce ba yarinya ba ce wanda ba ta yi ba mai ciki ne ana al'ada ta al'ada ce tsaya kuma an ce Sun ta kuma da kai sai da sai fito da suka ku duba mu ga ku sababin shi da al'ada ne ko ya tsaya ba sababi don ko bai kai ya tsaya ba Don akwai sababi sai a duba sababi ne da gushe gushewa da ya gushe kawai shi kenan sai ya gushe misali a ce shayarwa take yi ina shayarwa ba da al'ada kuma an ke da ya ce kuma ta yaye ɗanta ko da shekara biyu za ta yi ta shayar da shi ta yaye tukunna idan ta yaye kan ɗin jini cikin adan da ya dawo ta jini uku nan su zane ta kama ita me sa? saboda ubangiji ta dace wal mutallaqatu yatarabbasna bi ya thalathata qurun mata mata da aka sake ta su jini uku kafin su yi aure ce sharwa yanzu sharwa ya hada cikin jini ko kuma mu samu wata ayan Alƙur'ani ko hadisi da yake kawai wata uku wata cikin tsofaffi ko yara kanana Kula da ka dole ne ta shiga cikin wancan umumi cewa sai ta yi kini ko kafin ta gama ta gama intan idan ta zama ta yi aure da wuri sai ta yi ta da wuri wata ta kwata ko ke kara ya ce ba fitan kawai a in ba ta hasi ta gama in ko in tana sharuwan tana al'ada sai al'ada uku shi da wata yin sai wata ta kasu da tarwa ta al'adar bai zo sai ya ɗauki shi da ba ya dawo shi kenan tarwa tana al'ada in ta yi al'ada su ta iya aure kuma da ya yi ta kuma da ai tana cikin wata kayan ne cewa mata da aka ce shi uku shi na kuma in ina sai ga wata ita ba su ne wata kuma al'adar da ya ɗauki kuma ba haihuwa ta yi kuma an zaki kuma ya zaki ya zaki yana cikin wacce ayan to ita take jini su da al'adar ya sauri. sai aka shigo a ta ba ta ke ba ba wani matsala ba ne za a yi gukarwa a za a gani zuwa wata tara idan an yi wata tara to an tabbatar babu ciki amma tsoron da ake da ke aure tana da tana da Ko sun ta kira wata tara mana mu gani al'adar ta tsaya da ciki ne sai da al'adar sai ciki ne da ba ke tsayo to amma alamun ciki bai bayyana ba to da sai da a jira wata tara galibi mata a tara su haihuwa wasu suka haihu wata shi da wasu wasu wasu shekara wasu shekara ne amma galibi wata tara ne idan wata tara ta ciki bai bayyana ba sai ake ta yi idan tara wata uku mun cika kira wata tara saboda suke ya zama tana cikin masu ciki kuma mun zo mun cike wata uku kuma Allah ta lati wa ulul ahmali da da zuwa hanya ba na hamla wannan aka sai zama ayi shi da ayan nan amma an yi wata tara an tabbata da shi mu cike yi jini uku ba saboda ba ta yi Allah ta lati da wata tara da jini uku ita ba ne. to yanzu da samu ciki mun tabbata babu ciki kuma jinin ya ci zuwa yin ciki wata uku sai mai da cikin wata ayan wallahi ne in sunan da kisu din ne sai mutum shi kanka kuma ta duhun a ko ta shuri ba yanzu da kike tsammani tsawon haila ko da yi wannan kala haila bai dawo ba sai a shiga cikin cikin wannan shine aikin ba da malamai fikihu ce da hukunce hukunce wato ainihin na shari'a to za mu tafi izuwa da sun za mu tsaya a nan sai mun shiga almutum wal makayyar Allah sallallahu alaihi wa sallam da maganarsa da aikinsa abin da aka yi a gabansa bai hana ba ne sau mutane ne sau mutane sunar manzon Allah da salama hujja ce a cikin ake kaukofi me yasa sunan magana ta suna zama hujja saboda ubangiji ta Allah ya umarce mu mu bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahu wa rasuluhu kuma ya ce man yuti ar-rasul fa Allah kuma ya ce da kun kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yusari mal akhir ta dalile cewa da suke cewa abin mu don Allah ta fa ai koyi da shi Allah ya ce ya zama qawluhu hujja fi'luhu hujja da qiyadu hujja magana su mutane aikin su mutane da aka yi a gaban sa bai hana ba hujja shi domin shi bai sai ta yi sabawa Allah ai shiru shi ba irin ta ko irin ta ba da gida za ka ji tsoron mutum ba za ka ba ka hana shi ba kwarki ne da zai kama ka wanda kuma in an yi abu a kamansa bai hana ba to ya zama mai da zama hutu sai ta sun ce shi ne ma hukumi fa in shi sallallahu alaihi wa min qawlin aw fi'lin aw taqririn da aka danganta manzo sallallahu alaihi wa sallam wata magana da ya fada ko wani aiki da yayi ko abu da aka yi a gabansa bai hana ba wannan ke ake cewa suna malayan fikiyo suna dauko wato ainihin cikin da sallallahu alaihi idan muka zo za mu sun yi misalai na wasu ƙaidodi na cikin sauƙin da ke misali yanzu masana ta tsari a jaro a kuma bisu makwanci shi fi cancanta da sayan gidan makwancinsa ko kusan makwancinsa ko filin makwancinsa. Ina da irin hadisin nan yana nuna maka inda lokacin ka zai sai da gidansa sai bai gaya maka ba kana da ɗan ka warware jini ka kira wannan mutumin kuɗinsa shi ke nufi da kamu da shakwa amma sai wani hadisin ya fassara ya nuna ba haka ba manzon sun ya ce idza wubi'at al-hududu wa tashrif al-turuq la shukka lillahi idan aka riga aka yi iyaka kafin jirgin hanya kuma ba shi ba ka mu da shakwa ma na cikin warware jini cikin ba da ya ce ina ka kuɗin sa to a cikin hukuncin da ake nufi a wannan hadisin shi ka hada da a wancan hadisin ka da wannan hadisin kana nufin karshe ne abokin tarayya a wuri ba na nufin kuma a wannan mutum ba gawa kuma kun gaji gida mai da kan kuma kawo jin gaban ka ko biyu ne gida kawai sai ce sai da rabin da kuma kuma ba kana da daman ka kai da yadda sai kotu to alkali ya tilasta wancan kudin samiyar masa da kudin su gidan ya zama da sai dai ya ce kada dama ta yaki sun sai gona tare za ku je idan kwan ne sai je sayarwa wani rabi yanzu sai gwada da mutu ne kai rabi a kali a rabi ba a duk inda ka tsaya na ku ne da kuma ka ce ban yi ba a sayarwa da wani cikin ka gonar daga mutaka gaba da shin wannan makwacin shi ne abokin tarayya a wuri shi ake rufe na kamu da shi kwa. idan kuma da kuma jiya sai da mai shawarci kuma sai sai da shi kan sa wannan kuma ne kyautawa ne na masu cewa na mako makwata kai ka ba ka yi amma in ba yi ba ba a ce a warware su ne shi ba shi ne bai kyauta ba shi bai kyauta ba sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man nasiya wa huwa sa'imun fa akada aw shariba falyutimma qawmuhu fa inna ma'a rabbuhu lahu wa wanda ya manta ya ce abinci ko ya sha bambanta cewa azumi yake yi cika azumin sa Allah ne ya ce sha da wannan zahirin sa yamma cikin hadisin ya nuna cewa duk wanda ya manta yake abinci a cikin azumi yana azumi ko ya sha wani abu ko azumi ke yana nan cewa da azumi da cewa malamai malikiya sun ce sai a fara bukana ne kuma wannan a nan nafi da rabu da nan nafi da ne su ko bi inganci don wani ya ci abinci a watan ramadan kuma jami'ai zai tambayi manzana kamar suna yi ta ne ce da shi ta da kai da kalu to a kuma wani fito za su ɗauko wannan abu ne abu da ake cewa su ɗauko makolin kalaba shi ne ba wai asalin shi wanda kawai wanda ya manta shi kawai sha shi ke nan azumin sa yayi ba a'a shi malamin fito ba ta duba ko yanzu ne zan fahimta kuma wannan abin yau fahimci a cikin kuna nuna wanda ya ci da ko ya sha da kankan shi kuma wajibi ne ya rama hukumar mukhalafa kuma tunda abin da cikin ta saba dole ya ɗauki hukuncin kijiyar wannan hukunci ya wannan ta yi bai ba wanda shi da ba ba a yi magana a kansa ba ya fi cancanta da hukunci fiye da wanda aka yi magana a kansa

wani wanda manta bai yi da ba shi bai yi yanzu mutum ya manta kai da aka ba ga shi yanzu yi sai ta gani ta yi sai rama ta kuma zan ma yake ba da wani kafara sai dai karama to wani bari da kanta zai rama ko bai zai rama ba ko wani muwafa shi sai mutum ballan ta yi ha wanda ya manta ya yi laifi ne ya laifi sai aka ce ya rama da wanda ya yi da kansa kuma ya yi laifi ya za a ce wanda bai wanda ya bacci ya yi laifi mai rama wanda ya manta bai yi laifi ba amma haka ke dole ya rama ko yaya wanda kuma ba bacci yake ba kuka da kanya manta da kace bai rama ba ai an gaya maka wanda karami ne don ya kace da da wani ka zai rama ta yau malamai akan wannan su dan ta zama bashi a kan ga wajen da ya haku an yi kuma wanda kaji ai ai an saba bi amri suka ce ai ramuwan ki an saba umarni ne a harama amma ba ku ku ce ka san sabon abu ku ka za ka yi ba saboda ai ba ku na a ba a ta ce wata da shi ne ku a hajji na biyu kuma ta hau zuwa ne ta yi na yau ko kuma ku na ni umaru bi ko ma in sauni wala ni umaru bi ko ina umurtan da ijiyan azumi amma ba wanda ya tarbiyyar idan idan aka ce a yi umarni a biya sallah Sakiri ah, ta an matar zuwa ce wa dainu la ya haku an yi uba ba ki da ke fiki a cikin ta'ali. Sai in ka bar abu na wajibi ina nan bashi akan ka samu dalilin da ya nuna ba ka biya ba sai zama ba ka biya ba. Misali yanzu in Allah Allah ya ba su zuciya da aikin ajiyarsa sai ki ba. Shi na an ɗauke masa. Sai a shi mutahabi ne ya da aikin ajiyarsa. dole ne ake wata ake sa bashi wata ka waje ba kan sa yanzu biya ba ga waje ba a kan sa bai biya ba ko sai mu ce ba ba ya biya ba wace ya rusa kalmar tauhidin sai rita ya ba ta sake jaddada imani sa ba za ta biya kalmar ba ya biya ga za a ce tana kuma ya ba. duk rukunan mutum da kowace kamar zai Allah ta kuma da fadi ce wanda ya manta ya biya da na kuma wanda idan haka a tsari ne da maful wa ba ya da ala yana da su da ya da ya wa eh, abin iyayen ka kaki ko ta kaki da jikin su da su da to sai ka halatta ka duki shayin dalili ayar alkur'ani ko hadisi na da ka babu wala ta ce ko huma ka su wala ta ce buhu ka kuce su a ina aka samo cewa dukan iyaye haramun ne ko tsakin iyaye haramun ko da an ce wala ta wala kuma ko fi ta wala ta kawo ta ولا أبدا أبدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في masu cin dukiyar baya da zalunci suna cin mutane a cikin cikin da shakari ba ci zuni ba wata wasu ɗauki ga ɗauki kasawa raki ne aka ce a hada an ce a hada abin da an hada ciwo sai kake ni kuna dukiyar da yiwu zan ci kwari sai a ce a dan ne a kuma da ayan da ka kona a sassa, kar a yi kar a je a ba wani sai kuma aka ce a ce kai kai ne ta konawan ko kuma a wajen rita ce ya fi ba muni ma yin kusawa kai a rage nan shi ma ramu ne ban da kuma a ce wannan ce ta kawai hanya to wannan hanyoyin da malamin bidiyo suke bi suke gano wato ainihin hukunci kenan sai mu dawo kuma ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon sun yi ayyukan ayyukan su kuma dukkanin su kudin kuma ibada ko su kuma ibada ko su zama jiki da abu da aka yi idan abin ya zama al'ada ya zama ibada ne sai ibada ta zama ake banci da shi kadai ko kuma wani ma zai iya yin idan ta ce banci da shi kadai kuma auren wanda kamar yin azumi misali ya kwana uku bai ci abinci kuma ya hana yin abin da zama kwana uku babu da shi ba to ta kuma ne yake banci masala sada sama kuma auren ba ta da hukunci wanda yake banci shi auren ba ta da shi ko kuma ya zama ibada ne ake iya koyi da shi wanda ba a samu dalilin da ya hana wani ya yi ba da da kuma yayi sai a ce wannan musulmi ne saboda ubangiji ta alaƙi da karfin da kuma kira suri ta yi uswatun hasana ayan ta magana akan aikin sallallahu alaihi wasallam to da ka aikin kuma Allah ta ta kuma sai hadu da umurni ba to abinda malaman fiqh suka masa hukunci shi ne mutahaddi abin yanzu ya tsaka hannu yayin da ya karama sai da zai tafi wajibi in yana da fiqh saboda haka daga hannu ai bai ce kusa da hannu shi za ku yi kamar harama to ana rake da abin wani hannu a sujjada subhana da a'la bi wa bihamdihi a sujjada duka wannan an samu zama ya aiki da su abubuwan da aka samu aiki ne ya ce su mustahabi in kuma ka ce wajibi ne ka kama da umarni bayan aikin ya yi umarni a kai ya yi umarni a kai shi kenan sai idan Allah ne umarci aikin yake magana da kuma ya fassara sai bayani ko wanda umarni ne wajen aikin kamar yadda za a yi sallah yadda za a ba da zakka da sauransu haka sai zama na umarni shi wajen ta aikin masu da kuma kuma ya yi ya yi bayani ko ba idan ya yi abu ko da al'ada ana yi kuma sa rawani ke yi ko za ka ce suna ne sa rawani ba idan kamala ne eh akwai kawai idan kamala ne za a kamala ce amma ba haka ce sosai ta zani matsala daura zani ya yafa mayafi za ka ce ta zani sun ta bane bari isa ya fi mayafi ni ma in fito ya ba harama da umra da kuma aikin hajji ba ya ke zubar maka da hukuncin kun ka shigo masallaci da kake a daure da yafi mayafi kuma ya yi kai idan wannan al'adan garin ne ya samu ana irin wannan shigar da ya shiga to ya cin al'ada ba haka ba ne kai ka kuma yana al'adan ku take shi zai tsaya shi ka kaga abin da ke biyar ka tafi al'ada ne ko ne irin gari ko kusa ko kabila ce yadda suke yin kari gudan su to da haka ba za ka kai kalan da da irin cikin da haramun ɗin ke kasa idan ya yi kama da na aure su mutum su yi zama sai yana ba mutum shafi da kuma kowa idan ya yi kama da na mata sai mutum da aka samu ta shafi da minar rikici ne sai ko da ya cewa. ما يصدق في مكويوم الله كوين تقوى بالشهرة لم تشعر في كوينا ونادي الذي تقوى شهرة في الدنيا وتقوى توبة مدرسة في يوم القيامة ثم ضحيبة فينا نار فذلك يا حلا وانا يا تقع هذا الشيء يا القيامة كوين زمنا الحريري تموت مدرسة يا أنا تقع في الحريري بمدرسة ماتا كوين زمنا ديناري تموت مدرسة ماتا kada ba wanda suke da kuciya a kan haramun ba kada kuma da mutum ya yi irin yadin da ya ce ba kadan hudansa, da wandonsa da rigansa masa shi ciki da ciki sai ka ce kawo aya ko hadisi a kan kadan irin jinki da ya da kayansa gari da jama'a da wando da ya sa wanda laraba ba su san su ba da sun tabukar ya je ka shahi ne in ji zaka tambayi dalili akan wani domin rashin dalilin dalilin da ya haramta ne shi ne zama dalilin cewa ya halatta a yi ka wannan malayan fito suke kwakula wannan sannan idan ba ku ji kisa ne kan yi bacci wanda da zuwa ya yi bacci ba za ka ce kace su kuma ne a daidai in ka ce kina da kyau Ina son kai kiyamun laili ko ka da wuri don kai kiyamun laili za ka samu lada kawai kana da wata ba a gaba mai kyau ba a kan bacci ba kai masu bacci daga jibiya ne wannan ina jin yunwa ka ci abinci kana jin ba ka lada ko kana jin kishi ba ka sha ruwa wannan jibiya ne kana ne halittar da irin wannan amma ce ki yi ibada ne ana koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ayatul arkana lakum fi ko uswatun haka sannan kuma da su ya aikata babu haramun da idan ku haramun ne mutum ba bai aikata ki ba yasa duk abin da ya halatta ka yi in ji ba wanda aka halatta auren mata tara ka haɗa su lokaci guda ko kuma azumi guda ko ka sha ruwa ba ko ko aure ba ta laki wanda ake bace su amma sauran ayyukan su bi su halatta kamar yadda eh, ibn sharafu ne imrin yake cewa afalu a sahibi shari'a جميعها معصية بشعة كلها إما تسمى طاعة أولى وفيل القربى من الخصوصيات حيث قام دليلها توفي الصيام وحيث لم يكن دليلها وجب وقيل موقوف وقيل مستحب بحقه وحقنا وأما علي يكون بقربه يسمى فإنه في حقه مكاون وقيله أيضا لنا يباع وإن أكثر قول غيره جعل a maulidi da aka da kwaikwayi wanda su ne ayyukan matsalar sai ta kariya su abubuwan da ya ya ce a yi abin da an yi a kan da shi ke ba wannan in al'ada ne sai zama musulunci don kuma wani abu ne na al'ada sai zama ya halatta yi sabo daga ruku ko ya ce ba ya ce tafi Allah ma da suke hamdan kabiran da yi ban mubarakan su yi ba ana yi ba waye waye waye wannan abu ba matsala sama ne koya masa ba amma ya tashi ba yi wannan abu yace ni yace na kuma da ku ta talatin kuna rike rike rubuta Ina ya halatta kai don Allah bai sanar ba bai hana ji ba an ci damo a kansa aka ce bismillah ki a'a ni kai ina kiran wannan tuwa saboda mutanen garin mu barka cin damo sai bai hana aji ba kuma ya halatta aji sarki doki a gabansa na naman doki bai ba abin ke bari a kaci ya nuna halitta a cikin amma kan ka kaci a garin ku aka masu duka a cikin na karantar da yawa kawai akwai naman shanu akwai na awaki akwai na rakuna da kaki ba ka sa suna kan yawa to ba ka yi ba amma ka hana a ji ba ya nuna ya halatta ya ya halatta a cikin to wannan su ne kirat abubuwan da mazala ake da kansa sallallahu alaihi wasallam sai a ce ya haɗa in ba ibada ba da yin ibada ne kuma ta ce ya ce a ce masa haɗe to wannan shi ne su da yi wannan akwai dalili da ijimai ijimai malamai alai ijimai malamai yana kuma ne bayan da tsohon mutum da ta sama shi ne ijimaku bin jahidi ummatin muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ba da wafatihi fi asli min al-usuli ala hukumi shar'i. Kuma da ya rasu sai ka fi ijimai ko da biyar kuma ta ita wannan sai a ce an yi ijma'i ka to in ka samu ijma'i ko ka samu dalili ba to ijma'i dalili misali kamar me kamar duk mutumin da ya aure mace a cikin ijma auren su da dalili in ba da cikin ijma'i a kan wannan don ko shi da kuma ya hana yake wala tazimu uku da ijma'i ka ji ka yabdu da ijma'i ba sai malamai suka ijma'i babu sabani auren haramun ce ka aure mace tana ta wata ba kuma in kai auren auren ba a cikin ne ba ta ce da wannan aure sai wannan samari da kaji da za ta dawo ko ba ta dawo ba in ta gama ita zai kai auren da ba na aure ta kasu ne ta ko ba ta dawo ba shi ne yadda malamai suka yi gaba ne ta za ta dawo ne ba dalilin da ya hana ka kaji auren nan ba dalili ko ba da yanku suka ce ah, ba za ta dawo ba a fata saboda fatawan sai shiga umar amma sai na umar da bai musu kama masa wasu kamar ijimai ina da ya kama masa sai ba dalili wata ka'ida cikin da ta shi an kafa awani mutum ba bi imani wannan ka'ida ba ko ina ta shi ba in kai kan abu kafin da shi sai a haramta ka ji a in kai tafiya dai a duniya ba ka ta lahirawa in ka kashe wanda zai tsada to ka ci tsado to don kai gaggawan kaɗin kafin ka'idodin preview nan kawai da zai da ka'ida ta ke shiga sauran ka'idodin akwai tsofani a kai to idan za ka iya samun ijimai wanda za ka da shi da alqur'ani ko hadisi mutulin ka ba ka yi misalin sa shine kawo ba ana cewa kira wato ka ba wani kuɗi ne maka wani kuna da riba ka ba wani miliyan ɗaya shi na kasuwa shi aka kasuwa a kan uku misali kai ka da kashi biyu shi ka kashi ka yi kasuwanci mutane kan yi asara ta shafi kuma ba ta misali miliyan ɗaya sai ka dubu ɗari takwas kun yi asara kai asaran da ke ga asaran dari ni ka ci gaba da kawai mun da dari biyar sai a dauki dari da a cikin da jari da ita dari uku sai ta dari biyu mai kudi shi ko da kudi haka kuka yi ne wannan irin wannan tsarin kasuwanci da mai sun yi jima'i hakan ne kuma ba abu aya ba da hadisi a kan a cikin kawo aya ko hadisi ko shekara dubu ta ba ko kawo ba ba sun yi jima'i a kan malamai sun yi jima'i a kan wannan ka ga malamai suna ɗauko wannan ɗin su daga wajen ijima'i suna ɗauko dalilin su suka kuka kuka da ijima'i sannan akwai kiyasi akwai kiyasi kiyasi shine ilhaqu abdin bi far'in li illati jami'atin bainahuma wato ka mu asali ba hukunci sarki ta samu wani abu wanda ya kama da wannan abu wani illa da ta tabo ta dari wani dari da ya tabo shi kenan sai ka ce wannan hukuncin sa hukuncin wannan kawo malamin biki wasu zurbi sun su shiga ne alaƙa ne ta da wanda ta tsiga wato ainihin ya zama illa misali yanzu shan yaji babu shan shirifin misali ba yana bugarwa ba ko shan waiwai ko kanje to in ka ce kana neman ayoyin alkur'ani za ka tafiya ne aka haramta shi ba ne suka ce to da ya hukuncin irin wani abubuwa masu kamaye sai aka ce to a duba a sani a kuma da kwanci da aka haramta a cikin ajiya nan aka haramta yadda in ka so kana da shi kofi da yawa shi masu ne an su tantance illan da ta aka haramta giya shi an duba sikofin a duba wani zai fi dacewa shi ba ne fito da suka yi ina duba da aka gina na kuka ne yasa aka haramta shi don kuka ne dole abu kuka haramun ne kaje kuka ne ne kuka ne da fara ko madina kai ku ko wancan kai kuka kaje da kashi da kaje ta da wani tsarfi haka kaman wani kan su haka ina ce ina ga da su ne da ina haramun ne shayi yanzu ta ba abu ne ci ta da kan yaji yaji kaje wannan bai dace da ma haka to sai aka ce sun kawo abubuwa ana zubarwa ta ce ta to suna sa maye suna sa maye menene maye shine idan aka tata mutum hankalin sai da fita sai rufe masu hankalin sai fitar wasu abubuwa wanda ainihin ba su zai yi fitari a wancan su fitari ba ko fitari a wancan ne ya haramta ba a kuke yi fitari a wancan sai shi kansa na ciwo sai shi na tankali sai fara abuwa yara zai ke shi ba Ko ma yadda ke tashi wa'annan abubuwan to shi ne haramta giya da ke sa maye sai ya zama giya ina of masquality kullum a al'umru kullum a al'akala akala duk abin da ya rufe hankali a sunan sa giya saboda haka ke nan kar sa maye shi ya sa giya ta zama haramun duk wani abu da ake sha ko ake shaƙa ko ake shafawa wanda zai sa maye to sunan sa haramun ne shi gidan kawai su ne wannan shi ake cikin siyasa kuma cin kamaye ne kuma wannan yana kamaye shi kuma yana son da ilimi su kai ne ne ma'anar kamaye kamaye ko ka yi maye ba idan abun yana kamaye ko in ka sha shi kai ba za ka yi maye ba to jiya ka sha haramun ne shi wannan abu Mun fahimta saboda wani zai iya sha ɗan rabin kofi ya yi maye wani kuma rabin kofi ne ta shi maye ba sai ya sha kofi ta wani sai kofi biyu sunan ka ne jiya shi ne ma'anan a iskatin sa mayin ba wai yin mayin ba in yin mayin ne ta ke a sukuru sai ba ne bikin da ta sukuru shi ne illan iya shi ne zama giyan da sa ke ba za a bugu ba kuma ba haramun ba ne in wani bugu a iskatin sa yi sai zuwa hadisi ma askara haram abin da su ke sa da yawan da yake sa da shi ma shi ma haram. Sai ta kan ba. in dai don maye aka yi ake yana sa maye dama asalin sa don maye ake ko kodin kan kasha da kai da wanda ka sha mai yawa to ya kuka kai sai mu ga kuma abun shi ne su ba maye yake kawo yake ba sannan an sha da yawa kuma yana sa maye to don me ko maganin mura A maganin mura yanke da kan daidai da likita ya ce ka ba maye amma yanke kike da kwalba ga maje sai ka bugu shi maganin mura haramun ne ba haramun ba ne me ba tun baye aka yi shi ba ko da haka wanda zai sha tun magani tun maganin a kai ne ka kai wa pastor ko to ina likita ne ka bugu kai za ka da kai don ka bugu kin haramun ne kai kuma wanda ya tun maganin mura ko da da jiki jiki da kala wanda su kama yi ba don hankali bai ka jiki ba je ya baya yayi maye ba ya halatta wannan ko da ne ka ko da ka wannan sosai eh, misalai da na kawo na dalilin usulun ciki wata kuma akwai dalilai waɗanda suke bukata ku biya wani da na kawo wani lokacin da akwai misali su amma dai wannan kuma darasi na farko ne akwai darasi na biyu kuma yana zuwa in shi ba za mu tashi bane amma mu juya kuɗi ne saboda waɗanda suke bibiyan mu kuma za su fita daga baya su ji daɗin kusan masu ainihin karatu. وصلى الله وسلم على النبي الكريم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته